الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقباتا جتبت الله الصلاة يتشيشي بأمين شنلو تبت نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إننا صفو gobe wuta ko? no ko gutare ni august 2016 kalenda miladiya ya ci a da karatun ya sharhu sunna ni al-imam al-barbahari idan page 86 so mai karatun zuguwaci man ga wal imanu bi anna aljannata haqqun wan nara haqqun wa annahuma makhluqatani aljannatu fi samai sabi'a wa saqafuha al'arshu wan naru tata al-ardi sabi'a sufla wa huma makhluqatani قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها وعدد أهل النار ومن يدخلها لا تفنيان أبدا بقاؤهما مع بقاء الله أبد الآبدين ودار الداهرين آدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة فأخرج منها بعد ما عصى الله عز وجل من هو الإيمان من عقيدة أهل السنة والجماعة لا إيمان بأن الجنة حق تدع جنة يقسكيانا والنار حق إنما يقسكيا وأنهما مخلوقتان قبابو مآلي تاجعني الجنة في السماء السابعة الجنة ده سما قطعبه wasa al'arushu al'arshu ene mai rufin yunan mani ne katanci na ku? ko mm. etiwa al'arashin ci na mu wannaru a enama tatan arudi a sabi'a wanda karkashin sun gutu abu a sufla o ma mahlukatan na jani a matoyin na jani kadi alima Allah ta'ala hakika Allah na latin na adada alijannati wa man yarkuluha da kusa adadin yanzu na jaga da ajin nan adadin gini ajin nan bai ja jaga su wani wa adada ahalin na da tuyaci maddi ailin ya da biyan egimi na ji wa man ya da kulu a to ja jaga su wani la tafniya ni abadan e na zuwa e aljanna ma zuwa uhu ma a baka'illahi abadan abidin ebo da wi ebo da na sokula dan boya abadan na nan wa daharar dahirin ko da zamanin zamanin shi bai gabe nan wa adam alayhi salam ni bi adam ma alayhi salam kana fi jannatil baqiya wa fi da jannan ta adabo danan al makhluqa na alitu na fa ukhrija ha ta ni bi adam lati jannan ba da ma asallaha azza wa jalla bayanin wa li su kubanin kuyo ko a ne ba hmm. din na bayanin mutazila jimajen radiyo ta wani mutazila ga jannan ladan ba a ga yi da ladan ba ko ji gane hmm. a a ga eh, ka na bi adamu alayhi salam na gwajin na hmm? wani na so in ji na nabi eh in ji na mumini na bi adamu da a ga na nabi na tututa ba a ga bata kokolorin hmm. ya fama aji fuwa ni ade za no ci da bunga ganin guji adini ji ajeni na ni bi ajemu ji ajeni na mu ni ja ga ni ga ba kiyo na ba ni bi ajemu da za no ci ga gawan ci bi da wani ali mun da ga ki hmm. eh? da mu sai laita eh eh táwọn dàkú bẹ̀rẹ̀ yẹn ló ń jìyàn arkanu imani mini ugbo a walayi ma ji bafu mini imani bafu alikiyami ma walayi ma ji na dabo aljanna dabo ebo ne na bi emi alijanna emi na ko kafiri ma na a na ji shirya to ma na alkiya mai da ni a gabanin ko ba hmm. na ji imani ga ajin na daba wa maji imani ga yana daba na za na ji musulmiya ko hmm. ebo na na benin wa ga fi karkashin imani ko fa alkiya ni mini bo imani da ajin na da ya nema da bokin na tuna da alkur'anu gangani be sunna ya annabi sallallahu alaihi wa sallam ina da na ga ga yana daba ajin na aljanna da bayan da madaba na gaskiya za kafiru ko hmm. zane shi ma aji kafirci bai na biya aljanna ko mai ludi ta wuli boji mai ke batuniya ko karamita shi nan da an ciyo to masu ku faru ga su ma dole yo zai ma dige ina dambo na ma dambo akika mu yo na ce ci ga ga mumini gbagan ga to zadi da shi nan ina ma dambo wanzu aljanna ma dambo wanzu Allah subhanahu wa ta'ala ga aljanna ga wuɗi dat lil muttaqin wuji shirya zai da sun ce ci nan ya e tiye noma uidat lil kafirin shirya kafiri amma ya e bana ga in e na to uidat lil kafirin na wuce lawa ga usati moyi dina zan wuce allo na kaka kofa duniya na yare ko ji gane ko amma wa ga ibe tawili wace da na waya da a ce amma wa kawai je imani a kafiri wace mai hukun mushriki wa ga guna wa jike uidat dalili wani lagun dambuwani ko? Hmm. lagun aljanna dambuwani ya nama dambuwani ya mina anabi sa sallam ga inna shiddatal harri min faihi jahannam tsananiyar zafi gidi mine ya susu ne na ja na jahannam budan ko? Hmm. a cin haga ma ya kofu da kagbe wulu jijibema ya susu ne jahannam abu ke ibon gama la ne bisa a tulun a alallahu li jahannam nafasai ne nafasan fi wa nafasan wa zalika akhiru ma akhiru ma ta wa nafasan fi wa zalika shidatul barbi fa min zamhariri jahannam wale ko wa lokacin wa sun lokacin ban fere lokacin da ana no zuka ikere ban fere ga ko lokacin ban fere wa ne ga wawo iri ya kubo gagarumin da ci ko lokacin ikere musu ma wakil a wani zafi wuce na ɓata lagun ajiyar dabuwa ne na madabuwa ne sai cuji shiri ndoro mi da ma da malaika ne je daune nan hadisu ba da musa mutuna ne bisa sallam ga man shaida an la ilaha illallah sannan gaji rike hadi da wajibu ta da gaske na sai Allah wa anna muhammadan rasulullah kuma kiya ji gida nan muhammad wa anna muhammadan rasulullah ga annabi muhammad mai tuce na tuci wa anna isa abla rasulu annabi isa mai wuce na tuci bai tuci wa kalimatu alqaila maryamu rukum min ko wa anna jannata hakun aljanna mai gaskiya wa nara hakun ina mai gaskiya adkhalahu allah jannata la ma kana min al'amal yi ce gula da gada jinna tiye na ngi lomi ya ya e tujo ne wa alayya ne shaidu ne wa anal jannata hakun wa nara hakun ko hmm. ike ma ni bisa sallam ani bisa sallam ga ta salla waju ba du'a wali suke ta ko ni addu'a na waju ga gali ka uka hakun gugu ne da gumbi wani ne gaskiya wa wa'aduka haqqun alkawli so kuma gaskiya wal jannatu hakun aljanna mai gaskiya wannaru hakun ina mai gaskiya a shan ne ɓata lauga a jinnan dambuwani ina mai dambuwani ko ba na limamul barbari ya aljannatu fi sama'i sabiya wa saqafu ala ne? nan aljanna dan sama gutuwa ba ko rufin yuma ya lara shi ce ci nan inna ga na ta zo da hadisi buna hanif sa sun ga inna fil jannati mi'atu daraja A aljanna wanda daraja shi tun a'adda Allah lil na fi sabilillah sai cuji shirya zai ji jihadi bai kwayan sai ciyo na ma bayyana daraja ta taini ka ma bayyana sama'i wal ard yadda tsakaniyar daraja guba wani mai tsakaniyar da suke wa ganin da tsakaniyar sama da ke na iza su altun wala fas'alu al firdausa ya ga bayan bai so kai gaje ba firdausa bai so kai fa inna wasatu janna ngai tafiya a aljanna wa ala janna gama latu ga aljanna wa fau ka fawqahu arshur rahman etiyu mal tuwa to tabo wa min a nuharun janna daga alfidar sun shiga kan masuku nuwayen noya ajanda ne kenan wacce yado ne ya laugan ajanda don sama kalla inda kitabal abrari mafi illiyin lalle littafin al'abrar za kirkishi ko wundan illiyuna in e, ya gimi ne mazugun wunda takwatakwai kalla inda kitab fujar lafi su ji noma da raka masu ji wa kaunu banu ya kari alim Allah adada ahli jannati wa man yadkhuluha sai ti da ilimi ya da dai zai jalu ahli jannana ko saboda Allah subhanahu wa ta'ala je ilimi yan dondo to na jannatu na jumla jahanna sai ti da ya da dai zai jalu ahli jannana zai jalu na fata sai ti din nan amun ka balawul mafuzo ba nu diga la tafni yani abadan wa qara zana wa liga ajanna biye ne wi da mu wa za ngare ne jirajiya zai je le ga da gazo ajanna ma gazo nan ko obe na mala ce ga ci ga na suku a ga wa ga ga wa e na ajanna zuwa in ma zuwa it mean ajanna bi ene wa dan ba da permanent tilkimi na su ko dan bon wata jiga na philosophy yurin na ko to mm. in e na ga ga avoid a cikin kiyo Eh, na gazo a jinna magaji kyau a jinna magazo a lusuna maga i'i yan eh, na dambo ga ga gagagan sako alijen na lagin dan wa zuwa sako mai na lagin wa wa zuwa wọn ji ga to da iko da bai ta can ce ce ruwatan ko e eh, bogo a ga to alitta shi dambo khuliqat lil baqa'i la lil fana'i alitta shi dambo na sako jaji e boye a dambo amma zuwa nan halitta yi madan mana sakwa jiya a gaji kina a gazo nan halitta na yi masa kwa jiya ebo a dambo a zuwa na mini bu alara shi dabo mini bu alkurfi dabo mini bu aljanna mu mini bu ena dabo ko ji gani ako ngalin ne jirin da zai je ga jin na gazo yana magaji kina yana magazo na magaji a ga sun ga ne ga mai na ga a gawo ko hmm. aja fe ga ti atasan su ga iya ga ga yana dabo da filo itimin no filosofi philosophy ta ino dị ko de na janna dabo khalidina fiha so ko maga khalidi na khalidina fiha ba shi kenan ba ayi imami ji to abadan ke dabo darul makamati sai da makamati emina wa gu gbegbe inan nan wọn zuwa nan ta eh, atasar su ngale emila toji gan ngelo waga gan waga gan waga gan wa za ma na afi continue continue continue continue ma de enda ngale ne philosophy philosophy ma ti gira fe la de ri nejo dole ya rike da tsakani abadi abu ta shi ba abadi ya janna biye ne abadiyatu la sabila la yaqatun sifatu min sifati jalla wa ala wa amma abadiyatu na fayya bi ibka illahi wa khalqillahi noli ko ya bode ya janna biye bode na wuce sakula lagan wa damu ko ba ni wuce yan kawo ma ma baka illahi abadal na nan dole ebwe na bi ebwe da ya tsoyici mana ebwe da ya alijen na wazuwa ebwe da ya na mawaza ebwe na ati ya sakwa jinwu nga na gane ko wadara dahirina nga ne ya ga kawai ke bukatar sun ma na wazu to sun wa adam alayhi salam kana fil jannati baqiyati al makhluqa anabi adam madan alijen na na sa adam wadan ajali tun wazuwa iji kiji faruwa na Allah subhanahu wa ta'ala jari ta annabi Adam nan ko hmm. to ko ta annabi Adam la ga da alijin ko to ko ta falu la wuta ce malaika shi ko hmm. mun ci ga hadis da dai iblis ci fe ji annabi Adam kiyo hasada mun ci maji eh mun ji da dawa mun ci fe gotika Allah subhanahu wa ta'ala ta ga annabi Adam ga uskun anta wa zawjuka janna jin rayuwa wa gangan bai yi yi da aljanna wa kula min hara gadan haifu shi tuma a magi da aljanna ku bando na ga banin amma wala takra a zai a amma ga ba ci gbanni mu da ku a nabi adam la ga da aljanna Aljanna na sama budan ko shaitan ci bi nabi adam a nabi adam ta ci magi sokoci annabi adamu lashi jo sokoci ga kun nahbitu min ha jami'an e fi kuma shikin bayani no lito annabi adam ta yi a tashi kiyo a ta kuma shikin na qala rabbana zalamna anfusana ce to ci amini ji zalunci wa lam tafil lana kaw mafabinya wa tarhamna wa tuguyya e lanakunanna min al-khasirin igafi da min da jaji asara nan ta ce wa asa adamu rabbahu fagawa annabi adam alayhi salam wa alayhi tuba ko hmm. sun majitabahu rabbuhu fataba alai sai ce anabi adamu ta anabi adamu ta tuba jiwa ne sai ce fabi anabi adamu sai ce mafarin gani bi na na wawi ko amma to sun ganje zugu shaitan fiye continue duk da kim na dai wani dai mutu dai ya anabi adamu la a cikin ajin kanin no le anabi adamu ka rufe jannati baki al makhluqa ilo kaza jiga uskun anta wazo jika jina janna wuce ya kwa nuna janna da shani nga male fa mi aga ga ne ga adam bai da tangwaye sa ku yi da aljanna ani ga adam aga hal akhrajakum min aljannati illa khati'ata bikum in ga yanda bane laitiya daga aljanna sai kuskure ne babba yi dikin eh babba ya nabi adam da ko ya nabi adam kun ji nan da bugo su laki ujin hmm eh da lai imanu jigan gani bi aljanna gudan idan ngo le ko mutazila na shi mai gumjin aljanna wuce ba ni ba adam ga dan bin aja ganin a ganga aljanna na mumini ja ga da fali kiyami na sai ji wa ma wa min abi mukhrajina sai da ji ga ga da ba a tiya ga to ngo le ni ba adam ga dan bi da tiya hmm? a ga bebe su ku aljanna na mumini ja ga da fali kiyami na sako nan ma ya shawo na fiwa da na masjidin do na ga ba ni adaya hmm? anabi adam ma gun gici gondoro aljanna ma ban bi na na shuji wuce ton haya ko ji gane ko hmm. ne na motar za ja juja ga na zuku a gan amma an ga wali wa ga wale a nabi adam alayhi aljanna na mumini ja dan efoyin alkiyani na hmm? la ya masu nafiya na sabun wala min wala masu na masu nafiya logo yana madawa ga na zuku amma an ga wale shi ta ya ga ni ga adamu jiki jikiyar hmm. mutawo a ga bai gaganci masu kun aljanna na mumini ji a gandan ifar kiyami na aljanna wuce zandoro a fatufu wangi zandu ba aliya fu zanu ciya amma annabi adam gangani bai na na wawe aljanna na dana lokaci bai da wani fasafika ya sifani alayhi ma ni warakil janna sai tafini ta aljanna ci kan alawra zanci a ga shuja aljanna wuce bu da jan eh? hmm? nga mu mini ja lo fali kiyamiya ala sune magano yan na daidai mu takdimu la akali ala nakali na yaji na ya hankali da shi zo ya kiyo ya dalili ya ma man mutum ta sha biyu ya ja mu kan wucici ji ga da ya anabi adam sai ci do ga anabi adam a gwajin na permanent ya ma hmm, bi da babu mu ma da bai shi so so ta sa bin wacce lana yin ti ga ajiyar anabi adam ta jiki nan Hmm? nci ga ci a ijen nonu wọ́n yí gánà kó nga làwọn tìtì jì kíọ nga làwọn tìtì jọ mí baabi ibtila baabi yẹn kíbo baabi yẹn ìmọ̀tì ci wọ́n làwọn alùpàgàlù ilé tá a fi ruwahi ila jilajila farahi baabi yẹn mo farijo yẹn la bayani gan bèbè bàtà bẹ̀rẹ̀ fún ọ̀sẹ̀ ń dòrò wọ́n imanu bil masihi dajjal. ga mina aqidan ahlus sunnati wal jamaa jubu da yanzu la iman yawma fi dajjal dambu dajjal hmm ga mini usuli ya ahlus sunnati wal jamaa jubu la iman yanda al masih dajjali dajjal ezu ya mini bani adam jo nga tiya ta ce yahudi jo zai jima ke tu ne yahudi ko ngo diga na ko hmm. yahudi mai ka dajjal kai bana madi zandoro ya claim gadi mari dabo na abin jikinan na abin tiyanin yahudi shiga maji ba gai masihu da jalo ko hmm. shi a shi maga majiya ba a ngai zane so gugusho tun zamaniyar asin da aka shi nan alu sunnati wal jama'a shiga jima zugun a maga madi da wani annabi sa sallam ya labari gan ga ci hadisi magaci wa kiran nan ma dina ne biya labaru na ya zuwa na tamni zuriya ne biya sallah sallah wani daga zuriya hassan ibn al-hassan ibn ali bin watiyo zamani karshen goga tiyo musulmi ga mu baya jiyu ji jihadi da yankun ceco ga kin she gangani biya adalci wa shi musulmi zoyen sallah ko hali na daga da ci ga gogancin na masukun almasihu dajjal ujadi kiyo mucaciya mucafiye jin ba na ƙeci yake bu har bai kan anabi isa alayhi salam ci ma wace shi anabi isa alayhi salam ba guji kiyo ci hu da buga adi masihu dalala ngai masihu dajjalo amma da masihu hidaya ngai annabi isa alayhi salam almasihu dajjal eyi nga almasihu ya bana wafe da ta ce kin bu babai so ya ci maga sawa bi jiyu ne na ga ya jiyu na mafi gaba na shiri sheri fiti fitine shi ba mayu yi ga dajjali bu na dajjali na ya ci alkazi gama gamanin a gan ganci masu kun ga yi zane bai sun gama na ci da matukanu ko dajjali a feji ba na tuba wani wasu bai kule mu ga mutu ya ga ya ce wani mutu ya zo an yi ji fitina inda gwazo ya ce ya shiga wata na da jali jere da jali ko da jali masu yaje mamaki ba ta tushe tambore sun ji karama ebo da fitina nga mala ni annaba bata annan ga ya zaɓe sun ya karshe je yugar da jali zandoro ya buyu zanen nan ga tiwo na sukun ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wala kai zaka da tani wa jiga Allah mai nawa zuka mai azabi jahannam wa mai azabi qabri wa min fitnati al-ma'al wa ma min fitnati al-masihi ad-dajjal ko fitinu fitina wuci ko ta ce yake mun ga da su ku goyi ta al-masihu dajjal no le ko wayi baba musulmi shi amma annabi isa alayhi salam daga san bon ya ci jun mu ci awa da ja za mun ci maga mu ci ga da jalu musulmi ci ga da fufu a ci ma jin adalci a maga cross niya a maga khinzir utu agu addini ma da kenan ga addini ya musulunci inda dina inda Allahi al-islam li zira wal dini kulli addini yahudanci da nasrani ya gani masu kun wala kiyabu ya ne ya kafirci a ga ba hukunci bai shari'a ne sa sallami za yi maga mutu ya koyan goro zamani wuce har da kakwa ne dai su kwa abin laifin doci biyu mumminin do ne ga ibe ba na wuce wuce kiyo mun ga gaibe fiye wuce shiga ajiyar jabi da jabi kebe suke take mana suka a cikin haske zaɗe da shi na ne ga lata ko musa illa ala shirarin nas a ga tashin kiyama sai ya kiyan zaɗe da ko amaya nabi isa alayhi salam ga almasih e bona unga fi zane ga to ba tin na wa wala de kiyo wala da lafiya wala bu ko za ko za ne ko za te ko za e gurugu ko za yi ko za yi de head ko za ko za de kuturu pata nga sungwa za on ti ga kiyo nga sabu mini mu je zan so ko jiya annabi isa no in a nutshell da jali da jikiyo da jali dambu yanzu biyu ga gane da jali na ga america ko za mu shigar da jali ga israel ko za mu shigar da jali ga yi tunto ko za mu shigar da jali ga yi washington yo ko za mu shigar da jali ga yi france ko za mu shigar da jali ga yi kibo eh freemason yo ne pa ta unde akazi bulwara gama na na alita je zun yiri yiri yiri bana bayan na ni bila bene kyau da jali zawan yuro kan kici ma da jali ga ci yo kan kici da jali ga ci yo bane da jali da jali a ci shan jan kan kici da jali ga ci yo dole eh musulmi ji agun musulmi ya guru ko ji gane ko a shiga adin nasara ya ce rumu kakunan musulmi ya adin nasara ya ce rumu na a cafe shi kakunan musulmi ya yi daga na rumu gunzu da hannun zuku a cafe fashi karkashin ya ci bangoco a cafe ya labari ga ya ja gwanna ga ya adin nasara ya fa da ja latiyan waje ba na fikin yi yo ko ji gane ko musulmi cafe continue bai zai daga jisu kuma arabi kakuna a tun dimashki ne ala tun dimashki e ba ma na ran silbai da a biya da na wuce dimashki har bai yi nan ne ba wancan gabo musulmi ja dai sallah ba wancan ba a ci anabi isa yau anabi isa alayhi salam ga cin gaji wale a ga bai caji sallah suku a caci anabi isa shi kakuna ga cin anabi isa shi nan a caga ne bi su shi zuwa ne bi sa caga imamu kun liman ya to mini ga gabu don ba na alimamu limadi mu ca shi za shi zo a ne bi sa caga sallah su mayan alimamu limadi a daga ya ji sallah mazu a na biyu sa daga ji ya ni ca je guni be da jali da jali bi ci mu ca ni mu ca da da jali da ne ga babu luddunan dole yi na jaji siriya ne ci mi tudo jo so babu lawu gan musulmi ya rumu gwani amma da nasara ni ka zama ya ji kasanin za ci gugun ga yanayi da jihar na gai rashin zanen su maga china zanen maga muga france wajen nan man na kwata nan ya za dai gan wa ji katon wa da wayi limi ne ba wa nan muhammadu ka kawai duyin a da sunnati wal jama'a jiya so wanda ga ci facebook le an bi whatsapp wani gani bi internet wani bai takada jarida an gaci wani bai takada na yin boko ne ya kanin da yin freaking kayan da yin kwakwalwa shi ne da ya tun ga in da jaliman dabu da jaliman ka zo ne wa ya fetu da jaliye mu ya fetu da jaliye ina waya ji fahimta bai da jali na mu yana nabi sa sallam gan nani nani nani na ina mu ya ji fahimta bai da jali na mu ne sa fa bo kure ji eh ki mi abona gwa fiti ne pare ta ji ga shiga ji zuwa gan ngole kana nabi sa sallam gan ga da jali je yayi ni ko maktun bai na yi kafara mun ya jara ali sun jiba kafara nan ngongole iye ni unchi unje ngo chare weke yi gobe ya fitila ke nan we poro gina ngole iye ni ga don bugo ne ga da ja ni ga don ne iwo wabu be jali ci Allah kiyaye mu go wali iman bin zuli ya sabbin bare mun zamu la iman ga ne bi yi je maryam daga ci ji alayhi salam yanzu lu ga ci ya fa tulu da jali ya da jalu wa ya tazawwaja ne bi sa magaya waje wa yusalli khalf al qa'imi umma di sallah zumai imamul mahdi min ali muhammadin wa ya mutu annabi sa ma ki ajin ajali wa ya hul dasinuhu magusu a muslima gushu الشرح قالوا جوا bin بنزول عيسى عليه salam ya zulai ma jira ni bi isa alayhi salam ga ci shi nan gole nan da mini alaman wuce ko shi ya alkiya mai gidi lulu te yi lozo mini alama alkiya budan alaman ko ma di lutu ya alaman ciko nuzul isa alaman ci ko tulu shamsu min magribiya alaman ko da sauransu wa kauli wa nu jiga ba nu jiga nuzulu ga ci daga sama ne buna Allah subhanahu wa ta'ala ni bi sallada sama kakune yahudi waganga anabi isa wuna ko a ci wagaga ufosa nan ce ci wula da sama a ca zango ci ba ga a ca suru labiri ya annabi isa yahudi ce sai lega anabi isa ga dana ce ci wa ma kataluhu awu annabi isa wa ma salabuhu a mafusa walakin amma shubbi halagun ya zuwa na biya shunan na biyu fiyanin ko sai ta lambe la ta ce zannan zabagin nan ngai zannan labuwa gan ba na bi sa gune nan sa kwacha wata foni shi bayani ko zan da ci maga mi zai lam mini hawari da bi sa budan a maga anabi sa gungan lambe mi ga bi lam waya da bi mi ai bugo yawon ci rabi aji faru a can kula to wa kuri jiwa da alijanna. kuma ne kun ne shek fuza ne ji wushar yau na ko ba ne yato yanzu lufiyar tulu ne bisa ga ci ci dajjal wuna ba na muwa wuna yi babu ludi da na mu na goyi na cikin falastin bo a na maryam sabin maryam wawa dajjal da har da na wuce wuce ko har wale da jali mayu zun ma yi magu eh, nga zun ke mine sin sunan amma ta sani bi zago jiki wa ta yatazawwaj wa yusalli kalfan ka'in min ali muhammadin nga alulaji nga nga nga ji waji mu ga sallaji ko zumaya alqa'im min ali umma nga sallaji zumaya alimamu madu yadda zawajin gaya waje a sami da cibiyar ciwo a mawunta zuwa ko amma ya zai ga a sallah zumayen almadi wannan su ta zu ko lokaci a su ba wani ga cikin musulmi ma a ga agushi na a yi sallah kan ganin ko ma a cawa biyu gan anabi su shijo anabi ta caga la ba dukun libadin a yimma ya tso sashe ya tso gayi liman ya sasho alima anabi sa shabi sallah zuma alimamu almadu wani alqaim nan gai madu gai muhammad ibn abdullah ibn anabi gai watu ismuhu ismi wasma bi ismu abi madu wace sunnu nubi sun ni gadi rinni sun baban bai sun babu magadi ke gaji yirinni madu na mashiya je ga gunas kun sun muhammad ibn hasan ni hmm? na ma anabi ga gunas sun nubi muhammad ibn abdullah yẹn bá ti kan ti ma dina màdínà níbi ya busharu na màdínà da zuriya hasan bọ́n Atiyo na ma shi ashe ga nasu da zuriya hussein bo a ga ba Atiyo. Ne ne kan ti dina ani àní zuwa sallama ya labaru na ẹzù e yọ na àmọ́kẹ́mi na mazaji na yẹn shi ashe kan ti mọ sókún àgá ẹzù e yọ na gugushe gúgúṣẹ́ nímbo na òtà tiẹ̀ da gugushe gúgúṣẹ́ nímbo. madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya labarin nan annabi ga yamla'u duniya qistan wa adlan ga yashe bi adalci kama muli azulman wa juran kimna shugabanni be zalunci nan amma madina shi ya labarin na suku a ga za ka maqaimu ali muhammadin abike madina ba ga tiyanan mun da sai su zaji hatta ya kula nasa ya za ga laisa za min ali muhammad za na da mun zama nan muhammadu baba a ah! lauka na min ali muhammadin na rahim ga mini zami a ne bu dan gawa ne to sai ga ji gani ko majina ne za a sallam gawa tiyana yan ga mutun shari'a ya alqur'ani amma majina ci a jigan wa tiyana a ga za ka maqaimu ali muhammadin la yakumu illa bi hukmi ali daud a ga al-imam al-mahdi ba ga tiyanu ga ba ku da hukunci ne bi daud da shari'a ne mun ga ba hukunta ya girki ti nono mago ya yi girki wa shari'a da ko ciwo da ba su shari'a ni dauda Allah kiyaye ngole ngowe mutu nga anabi isa magajin ajali waya da finugul gul na muslima guji kiyo agusu nabi da alquran wa min ali illa la yuminu nabi qabla mautihi ali da dan da ali yo ne ga imani me kame bi su jaji ngole be tafsiri to ibn tafsiri tun albagawi ta ibnu jariri da sauransu ba ta ga bayan jawo ga a annabi isa ga tiji ya bugo yanzu ga duga ga ya kata mu nabi yi ne e bugo annabi isa tijan gole da to kiyo so to kuskure fahimta yau ko hmm. ga jihar ken nan zai kina a jihar jiri na wa ma ja'alna li bashari min qablika al-khuld fa imita fahumul khalidun yi laza daba kami wannan na ga zawancin adabba don khalidi na fiya na waga ajin hajjali a ga adabbo ta bugu a nabi sosu ga ajin hajjali ko musulmi magu jikiyo musulmi magu so kemina ya so zai ji jin hajjali ta can abu ne ilahun ji abu ka ilan lidi ta shi kenan wa al-iman bi anna al-iman qawlun wa amalun sai ga mula iman diga imani e gamu yo bi tun wa niyya be niyya ngo le niyyatu babu ya kadu wa isaba be daidai jibe sunne yankusu wa yazidu eh, yazidu wa yankusu imani be umeke yazidu ma sha Allah imani ajin be sarawi wa yankusu ma ni fe ke ke ke ke ke ke ke ke ke hatta la ba kamil alayhi dora bi ke minu ba yoko al imanu lugawu ya tasdiqul jazim ko irken na sai latina gan wa ma'anta bi mu'minin lana wasu da na jiki ana yan wa yayi gaskiya na fa'amana lahu lut ma'ana wuya gaskiya ai ma ji buyi amma ya ba shari'a nga yi i'tiqadun bil qalbi imani pankurato yo dengbon la ilaha illallah Muhammadu rasulullah wai ma ji ga tuci wa ji ga tuci wa ji ga kiyami wa ji kaddare ko wa ji ga kiji go wa ji arkan imani ji bayanin yi gaskiya yana yi gaskiya sirati yi gaskiya ko hmm. da sauran ngole wa mai jibuta sai ce mai laifa sai ci bacha ngole ne bata yi alaiti kadu bil kalbi, yana to ci ga gun go wajibi na wula wajibi ne ga ya rabu na wula rabu ne ga ga olodin da sauransu wa nutqun bil lisan bai zudu gabegin tare zuwa ga ashhadu an la ilaha illallah wa amalun bil jawari bai su fulo tun gangani bai gabba shi waje sallah wa fiyazu wa wa zakka wa luaji wa ji gana ko waje fori batu ko ka wet ne da waje alula waje azkar waje salatu wa ba alquranu ko yo hmm. ne kpata gari fiki bo amma lumbil jawari da gintare wai ba alqur'an wai je sifar wai je tubo wai faru ba tuku wai kagwai ne da sauransu da bici wai da zalo masallaci wai da zalo lambayar sa ko wai da lo ba da wada de gabba ya waji wai lo ruku wai lo da wai ji sallah wai laye gunza ko pata ki ji no de wai de lutu wato yanzu da ta imani mi ci mawake de da milatu ko wabe ji azkaru wace ba alkur'ani wace ji tawadu wace ji sallah da lokacin imani wa fibi wayan kusu bil masu ya ce mai ke belin bayan so kwe ko wabe ga zayin wace ga mana ko wace janani man ce wace ji kulo ku ji imani wa fi ke wa fe ke imani a yi da sai da kuwa kayan na ji benin nga malatu ci fe ga yace kafir yo gan kadna alamu annahu la yahzunka alladhi yaqulun sai ci yi dogon na ya gada na ne wajen razunan fa'in nan la zibu na kan wuce wa gai zaka ne walakin na zalimi na bi ayati la ya ji abin ma zalimi ji imani bi ayan ya ce ci ya ula ga manan uji juhud wala kada alimta ma zala wula illa rabu samawati wal ardi ko ce ce ga firawuna firawuna a nan musa ga wato yo ga zan wa ciyan ne ja tuna jani ta sama gangani biye. kinyi na. ko a shafi rano tuɓe ko sai ci yawon jihadu biya uji juhudu wasu taikanata an fusu huma manyan babu a tuɗe ya ki ne gasa kuka jinnan zulman wa uluwa ebe zalunci bi ya ci yi ne imani jinnan gbọkọ̀ ńlá kúkẹ́ ní kacin gashin murjiya ko mm. e mu ga gan wiki a mu mala yalla ga begin tare ni e ga mazo ni wuji laji kima wuji laji ku kyani so ga ki atun don gole wa ga be mi su mu ga de mo wa mana ya kulu na biya suna ti malaisa fi kulu e ga begin tare ne dan ya gba wa na wa ga wa de de amma ki an wa ga mi su ya wale wa ji ki mana e kali alimta ma an zara la ilaha illa sama da lardi basair ko yahudi joto yarifuna ne mata yahudi joto gani sun yarifuna kama yarifuna abna akiya ni be kin na be gaje na maji mani ko diga ni ko so e za ke iru shishi mu fu lo tun e musulunci be ni amma un gaji shahada mu ngole wa ke jun amfani mai buga limanu qawlun wa amalun so to amal to yi itikadi ma ga ke ji wa ke ade wa isabatun ulujin daidai gangani be sunne ko ya imaji be yin akida be yin ko hmm. e ga be jin tare na la ku kyani a ke mina sa murji a je gana dole wa de to yake e to ya gaba hmm. za na imaji be yin mu ma ga be jin tare wi ni amma wani sallah wani fi azunya wai wa zaka wai lo aja tashi wai lo girkin dorwa wai ne uzuri dangaza nan wọn ga gbígbà tún ga aṣẹ́dọ̀ ńlá aṣẹ́dọ̀ á ní ọdún rẹ̀ fún wọn náà yẹ ni wọ́n tún wọn ni lọ ẹgbẹ́ kí wà ẹgbẹ́ tún lè ti náà ju ní kọ́ wọn yìí wọ́n ngai wa batan rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana ngai jahili choye wujayo ngole wuchoye woro makuna muazibina atana basa rasula amma ga na goye shi yan musulmi da dondo don wuja la Allah gan kashi makijan ma muhammadu rasulullahi gan mutum umade imani gu yegbe enwu ko ji ana ko ume ji sallah wen fi azun ya wen wa zakka wen lo aje wen ji dore musulunci biya wani imani da ne je nan zali ko ewogo are gan imagination ta yi na gancin ebe na laiminu a duka ta yi bala ake ma shi bili nafi laiminu a ta kuna haɓa ilai mi walidi wa walidi wa nasa hajjimin wallahi laiminu man laiminu jara ba waye kawo kishi na ɓata ɗautu na je zagaye lomini ya imani na wa imanakum la yuhafizu ala alwudu illa almu'min aliman ba ki kali ta mun ji mujalladi hutu ba e tin hadisi yin aliman bidu wa sabuna shuba alaha qawlu la ilaha illa allah wa adnaha imatu laza an tariqi iman de branch 72 na latu gane la ilaha ne tin gane ki wazo le gutiya wa daga ko wani bayani ya hadisi ne ga aliman ba ki ji ta kali ta fi gele ke don ga ga shu'abul iman ebe kibo doge tun da mini ya imani ka imamu bukhari wani kitabu imani sai bukhari ka imamu muslim wani kitabu imani sai muslim ya al-imamu abu bayd al-qasim ibn sallam ka kali tafiyin al iman ibn taymiya ka kitabu iman iman yi ka kan baki bo ko doge tun da mini ya imani sashi shi ko sashe man ja under onda tarifin imanu a ke ga a ga wa isaba ko hmm. wani lewin ga yi milatu sunna a ga imanu wa amalin wa tiqadun wa sunna bi ma'ana milatu sunna ya nabi sa sallam ebu alawu ga dan yan bidiya ji ene ji na wani ba wani anabi sallam ba bidiya yana bidiya ga kiyo sunno bidiya ma ga guba da bid'atu ne kadi a da bid'atu amaliya bidiya yin akida a da bidiya yin tu bidiya yin akida ga hadisi yau sa tattari ku mace taluma ga ga ila sab'in ila salasun wasu wa na firka da 73 addu'a ne da gute kullu fina da fatu fina illa ma ana alayhi yawma wa ashabi dole na tura ke na ga bid'atun itiqadiyya ati bid'atun amaliya bid'atun amaliya ga bidiya ne ke ganshi no ko na isabatu wa niya isaba ga yi mana amalun bi sunna amma ga ne lotun wa etun bidiya shi ga kurafa to yanzu wale zanen wa ji mu mai kirka eh imagination yin da ale ba wa ne sa sallan ba nan a dai ku tasu ne yanzu waya zai dubi tati wa bi bi bi milatu kwe. imani bi bi milatu sokwe waya zai lillahi allazina amanu ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ذي وبا ولسوا وبيا باو وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا أكبر آية تيتي واجب بها imani wai za da lazina amanu imanin wajibi zai ya imani jina imani in ga ne ga imani be imani mai ke sani ga jin kawo yin mun kalu biyan gumi nan gole wa zalika da iman alima man rayuwar kuma karfali ga yudu biyadi fa'ilin mai sati fabili sani fa'ilin mai sati fabi kalbi ngole yanu ga fabi kalbi ne gaya wa zalika da wafil iman a shayi imani adana yi bayin funa amadi ne kawiyu ko ta ya kuruji minan na da man kana fi kalbi adna miskala habati min khaldali min iman ya zaga azun daga yana zane gade muskana yanka miskala zarra yin imani nan ko ne lauga shan imani biyu mai jike mai ke hum lil kufr yawma idhin aqrabu minhum lil iman wato zanne su ba kafirci ga imani wani ka to kafirci di level nyare yare laman nasu ziyadatun fil kufri ko e ta baga wanga wayan za ta la bu ka minu shay ne imani abe ta tuba ne do ka kamin kala habati khaldali na jike an zanga da ka kala habati khaldali kenan gole wa ke ke ke da Allah su lebu ko amma wanda ga imani ga to sun wa ga jiki hmm wa jo amfani fa alkiya mi kan wa da na wa ga zunu amma ku de ndoro imani gole ganin ga sa da ne khalidina sinaro wallahu a'lam aga ya laka fi yawal ilmi da Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka